الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يومنا يمتشو حقوق وطن رمضان هجرة من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقودات داري هدودا 39 domin ci gaba da karatu na tafsiri da buga fara gabatarwa a jiya gabanin haka tambayar mai tambaya game da wannan aya Allah subhanahu ta'ala yana bayani game da cewa yayin da magana ta hallakarwa ta abu ga su mutane to Allah ce za mu fitar da wata dabba a ban ƙasa wadda za ta na musu magana tana zantar da su domin a nuni akan mai gaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala a nuni akan cewa abinda manzan ya zo da shi abu ne wanda yake na gaskiya to amma tare da haka sai zanto da yawa daga cikin su mutane ba za su bi wuya ba game da ita wannan aya daga ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala wato yana daga cikin manya-manyan alamomi da suke nuni cewa kiyama ta zo shine a sami fitowar ita dabba an gane Thank you. Eh, idan mutum ya aikata abin da yake na kafirci da wannan baya hukunta cewa shi a kafirta shi baya hukuntawa dole sai an sami mawani uttakafir mawani uttakafir da kuma dawabit takafir mawani shi ne koruwar ababen da suke hana a kafirta mutum gane ba ya zanto sun koru sannan kuma a samu a tawakkuru shuruɗin takfir wato sharuɗa da sai sun samu sun cika sannan hakan yake bayuwa zuwa ga a kafirta to idan an samu waɗannan ababe sun tabbata to a wani lokaci mutum sai ya iya zantowa ya kafirta shi yasa shekul islam rahimahullah kamar yadda yake cikin a majamu'ul fatawa a juz'i na uku da kuma al-istighafa juz'i na farko a yake yin magana ga game da wato ainihin wasu mutane yake cewa abinda kuka kudirce kuke kai inda ni ne na kudirce irin wannan abin to zan kafarta saboda sakamakon abinda da nake shi na ilimi da gane abubuwa yace amma ku a wajena ba kafirai bane ku a wajena ba kafirai bane tare da cewa abin da kuke kai abu ne wanda yake ainihin na kafirci to shi yasa cikin majmu'ul fatawa har yanzu juz'i na shida a shafi na 61 yake cewa idan aka samu wani daga cikin magabata ya kausasa magana kan wani al'amari ko ya saki kalma ta kafirci ko kalma ta bidi'a to wannan baya hukuntawa cewa idan an samu wani daga baya shi ma ya afka cikin irin wannan abin da aka samu wani a baya ya afka wanda daga cikin malamai ya kawasa harshe a kansa shi ma a sa masa irin wannan harshe ya ce dole ya zanto a kula da me yanayi na wuri da kuma yanayi na hali da kuma shi matsayin wannan mutum ɗin domin an yi tarayya da juna shi ya faɗi magana kaza kuma an samu wanda ya faɗi wannan maganar a baya sai aka samu wanda daga cikin magabata ya kawasa masa harshe amma ya bi an da shi ko ya kafurta shi ko wani abin da yake da da haka to haka baya hukuntawa dan shi ya faɗi irin wannan magana shi ma a masa irin wannan abin dole sai an kula da matsayinsa da kuma yanayin wuri da <clears throat> ainihin yanayin wato ainihin hali dole sai an kula da wannan <clears throat> saboda haka kamar hadisin da ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim mutumin da dabbarsa da ainihin bata ya yanke tsammanin samunta ya kwanta jikin itaciya kawai da ya farka sai ga dabbar a tsaye a gabansa sai ya ce allah kai bawa na ne ni ne ubangijinka ne matsayin wannan kalmar kafirci amma ya kafirta bai kafirta ba saboda ba a cikin hayyacin sa ya faɗa ba shi yasa manzo Allah ce saboda tsananin me farin ciki saboda tsananin farin ciki ba a cikin hayyacin sa ya faɗa ba haka hadisin da ya zo cikin sahih al-bukhari da sahih muslim ya zo ta hadisin abi huraira abi sa'id al-khudri da dai jama'a min as-sahaba haka ya zo a kitab al-muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laythi rahimahullah mutumin da ya zo zai mutu sai wa 'ya'yansa wasiya cewa mai kuka sani game da ni suka ce mun san ka a matsayin mafi alkhairin uba yace to na aikata wani mummunan laifi ga Allah subhanahu wata'ala wanda idan Allah ya damƙe ni da wannan laifin to zai azabtar da ni azabar da bai wa wani ba yace don haka idan na mutu ku kona ni har sai na zama toka in na zama toka sai ku raba tokar gida biyu rabi kusa a ruwa rabi kuma ku watsar da ita tafi iska da ya mutum kuma sai aka yi masa haka kaga anan ne ai ya kore iko na Allah kore ikon Allah ko menene kafirci da hakan ya faru sai Allah ya ce da wannan tokar ke zantowa ne sai ta zanto sai Allah ce to kai me ya ɗauke ka ga yin haka sai ce ya Allah tsoranka ne sa sai Allah ce to an gafarta maka ashe kaga yana da imani yana da imani amma ya jahilci ne iko na Allah subhanahu wata'ala akan cewa Allah mai iko ne akan kowane abu kaga bai kafirta ba saboda me saboda wannan jahilci saboda wannan jahilci da haka kenan dole sai an kula da yanayin wuri da kuma yanayin hali da kuma yanayin shi kansa wato ainihin mutum sannan ah, a lokacin batu na hujja zai iya wato ainihin tsayuwa wanda ibn al-qayyim rahimahullah yayi wannan bayanin cikin littafin sa al-turuq al-hukumiyya fi siyasati shar'iyya wato kula da wuri da kuma hali da lokaci da shi kansa mutum wajen mai tsayuwar hujja ta yadda hakan zai ba iya kafurta shi ko ya zanto ba a kafurta shi ba wannan shine a takaice wallahu a'lam hadisai sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda yake cikin sahih bukhari sahih muslim hadisin abi huraira cewa dukkan wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya nufaci zuwa ga masallaci to idan ya ɗaya kafarsa daya za a yi ne za a ɗaukaka darajarsa idan kuma ya ɗauki ɗayar ita ma ya ɗora kafarsa ta hagu kenan to za a kankare masa kurakurarsa za a kankare masa kurakurarsa wannan kaga ya ainihin tabbata daga ainihin ah, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam to sai kuma a ah, hadisin da ya zo game da cewa wanda ya yi alwala ya ainihin ah, kyautata alwalarsa sannan kuma ya nufaci zuwa ga masallaci kuma ya yi sallah tare da jama'a ko tare da mutane to shi ma za a kankare masa wato ainihin zunubansa wannan ya zo ta hadisin Usman bin Affan radiyallahu an wanda shi ma na cikin sahih Bukhari da sahih Muslim da dai hadisai da dama wanda suke batu a kan wannan bangaren to amma ma magana cewa wanda yayi sauri ya je masallaci za a ba shi ladan ibada shekara guda a irin wannan fuska wannan bai tabbatar eh, ba wannan bai tabbatar ba wannan bai tabbatar ba wallahu a'lam Eh, su mata ai falalar su yi sallah a gidajensu inda hadisin da ya zo cikin sayi bukhari da sayi muslim na Abdullahi bin umar a ruwayar al muslim cikin sayi muslim cewa la tamna'u ima Allah masajidallah kada ku hana bayin Allah mata zuwa ga masallatai dan su yi sallah don su yi sallah to akwai a Bilal wanda ɗa ne ga shi Abdullah bin Umar da haka sai ya hana matarsa ba wai ya hana ta domin saba wa wannan maganar ta annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a ya hana ta domin toshe kafa ta fitina domin kuma nuni akan cewa yin sallar a gida din shi yafi to abdullahi bin umar yake cewa ina ce da kai manzo Allah ce kada a hana su kai kuma kana hanawa ya zage shi ya ce da zagin da ban taba jin irinsa ba wannan sai yake nuni game da tsayuwar wato sahabbai na manzo sallam wajen kare magana manzon Allah sallam ko da ko wannan magana tana nuni ne ga abin da yake halal ne bai ma kai matsayin abin so ba balle kai matsayin mai wajibi idan mutum ya saba to suna kausasawa da nuna matsayin manzan Allah a wurin su da kuma matsayin maganarsa amma ruwaya cikin musnadul imami ahmad bin hanbal bai kare masa magana ba har ya koma ga Allah har ya koma ga Allah a wata ruwaya cikin sahih muslim sai aka ce waqit yana da shi ma waqit bin abdullah bin umar to shine al-hafiz ibn hajar cikin al bari yake cewa mafiya yawan ruwayoyi suna nuni ne akan cewa shine shine wa bilal shine bilal duk an samu ruwaya ta zo kan cewa waqid kamar yadda ke cikin sahih muslim wannan zai iya yi cewa shi ma hakan ta faru gare shi kamar ta faru game da dan uwansa wato ainihin bilal a shahid kaga anan manzo Allah ya nuna cewa kada a hana su zuwa masallaci to sai ya zo cikin sunani abi dawud sai manzo Allah da yace la tamna'u ima Allah masajid Allah sai ce wa biyutuhunna khairul lahum wa biyutuhunna khairul lahum wato yin sallah a cikin gidajensu shi ya fi musu alkhairi akan me akan zuwa masallaci akan zuwa masallaci wanda wannan ƙarin ya tabbata dama shi al-imam abu dawud rahimahullah littafin sana sunan abi dawud yana kula da bangaren ziyartu thiqa wato ƙari da ake samu ta hanyar wanda yake amintacce zaka samu hadisin ya cikin sahih bukhari sahih muslim amma sai ka samu ya rawaito hadisin kuma ta hanyar wani wanda yake amintacce da wani ƙari wanda shi ma ya tabbata to yana da kula da bangaren abin da shafi ziyartar shika wanda ƙari ne ta hanyar wani amintacce ya rawaito wanda ba a same shi ta wasu hanyoyin ba to irin wannan ƙarin karɓaɓɓe ne tunda bai saba wa ainihin amintattu ba kuma bai saba wa wanda ya zanto ya fi shi aminci ba to a wani lokaci wannan ƙarin karɓaɓɓe ne amma idan ya saba to shine ake magana cewa to ƙarin ya zama ziyara ce shazza na waɗanda ya saba kuma na wanda ya saba wanda ya fi shi aminci sai zanto mai wato shi shine mahafus wannan ya zama sha'ar. to kaga anan manzala yana nuni akan cewa su yi sallah a gidan shi yafi shi yafi wato ainihin falala shi yafi daraja shi yafi alkhairi shi yafi lada tare da cewa zuwa masallacin yayi mai ya ainihin wato ainihin halatta eh, shi yasa Aisha eh, radiyallahu eh, anha a take cewa kamar yadda ya ainihin a tabbata cikin wato ainihin musannaf na abdurrazzaq bin hamman as-sanani rahimahullah take cewa inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga abin da mata suka fara a sakamakon zuwa masallaci da suke yi sallah to da ya hana su da ya hana su inda Aisha radiyallahu anha to irin waɗannan abubuwan su ne Bilal ya duba ɗan Abdullah bin Umar sai ya hana matarsa ta cewa al-asal shine al-jawaz amma al-afdal shine an tusalliya fi baitiha sai sallah a cikin gidanta shi yasa ma yazo cikin sunan Abi Dawud da musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal manzo Allah ke cewa ta yi sallah a cikin gidanta shi yafi sannan ta yi sallah a falanta shi yafi sannan ta yi sallah kuma a cikin ƙwaryar ɗakinta wannan shi yafi ji annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wannan shi ne wallahu ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال annabi isa alaihi salam ya roƙi allah subhanahu wa ta'ala a sakamakon amsa neman da mutanensa suka yi na a saukar musu da ainihin na'ida ya roƙi allah subhanahu wa ta'ala kan allah ya saukar da ita wannan ma'ida ne tare da cewa lokacin da suka nema ya nuna musu abin da yake sama da wannan shine mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su shagaltu da biyayya ga Allah da kiyaye dokokinsa to wannan shi yafi akan me wannan ma'idar da suke nema to yayin da suka bayyana manufar da ta sa suka nemi ita wannan ma'ida to sai annabi ainihin Isa alaihi salam ya roƙi Allah subhanahu wata'ala kan Allah ya saukar da wannan ma'ida sannan yayin da ya yi wannan roƙo sai ya bayyana babbar manufa ta wannan roƙon shine mai lamari na addini a nan sai ya kara komar da su zuwa ga abin da yake shine mai tushe zuwa ga abin da yake shine ya fi kenan ko da Allah ya saukar da ma'ida ɗin ma'ana su yi amfani da ita su shekaltu da ita wajen abin da ya tafi mai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen ta zanto sababin ƙara samun ƙarfi gare su wajen bautatawa Allah subhanahu wa ta'ala ba wai ta zanto sababi kawai na shagaltuwa kan morewar abin da yake na duniya ba da haka sai ya fara a ainihin ambato game da abin da ya shafi wata ne wato ainihin idi da zanto yanayi lokaci wanda zai bayu in an tuna za ana bautata wa Allah ana yin sallah ana kadaita shi da bauta sannan kuma daga baya ababuwan amfani sai su ainihin biyo baya wato nuni akan cewa manufa ga kowace ni'ima da Allah ya bawa ya zanto jigo na wannan ni'imar shine ni'imar ta zanto sababin ne botatawar shi wannan bawa din ga Allah subhanahu wa ba wai ta zanto sababin mai shagaltuwa da abin da yake na duniya ba to annabi Isa alaihi salam yayin da ya yi wannan addu'a sai ya fara da ambaton sunan Allah ismul jalala Allah domin shine suna wanda yake mafi girma cikin sunayen Allah subhanahu wa dukkan sunan da yake ba shi ba to yana biye da wannan yana biye da wannan shi yasa za mu ga idan aka ambace shi da sai a biyo baya kuma da wasu sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala ah, Allah ke cewa huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yushrikun to kaga an ambaci wato ainihin ismul dalala suna na Allah da kuma sai aka biyo baya da wasu sunayen na shi Allah subhanahu wa ta'ala haka da Allah ce walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayajzawna ma kanu ya'malun kaga walillahi asma sai aka ambaci ismul dalala sunan Allah cewa ga Allah akwai wasu sunaye mafiya kyawu amma jagoran su shine ismullah sunan Allah da haka annabi a Isa alaihi salam sai ya fara ambatan sunan Allah shine Allahumma sannan kuma sai ya biyo baya da ismin Rabb suna na Ar-Rabb Rabbana ya ubangiji a nuni anan akan cewa ita kanta abinda zaka yi na addu'a na roƙon Allah subhanahu wata'ala kan cewa yama kaza yama kaza to wannan ibada ce tabbatar da me wato ainihin kaɗaituwar Allah ne nuni akan cewa baka da wani abin jingina baka da wani abin da yake makoma gare ka sai Allah subhanahu wataala wanda wani shi ya kake roƙonsa a sakamakon kayan da ka gamsu cewa shi kaɗai ne ya isa ya iya maka kaza da haka sai kake roƙonsa akan wannan kaza din kan wannan bukatar taka da kaga nan addu'a din ta zanto mai ta zanto wato ainihin bauta da haka zamu ga Allah ya kira yi addu'a da cewa mai bauta ce inda yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ubangijin ku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku sai Allah ya ce lalle waɗanda suke yin girman kai game da bautata da sanin za su ga cikin wutar jahannam suna kaskantattu ababen kaskantarwa kaga sai Allah ya ce game da bauta ta abinda yake game da me game da roƙo na game da addu'a kaga sai kirai addu'a din ne da cewa ainihin wato ibada bauta ce haka yazo kuma cikin sunani abi daud jami'u tirmizi musnad al-imam ahmad bin hanbal hadisin al-nu'man bin bashir radiyallahu an man zalla ke cewa addu'a huwal ibada ita kanta addu'a ibada ce ya zo cikin jami'u tirmizi lafazin cewa addu'a makhul ibada addu'a makhul ibada wato addu'a ita ce bargon ibada to amma wannan lafazin bai inganta ba bai tabbata ba lafazin da ya tabbata shine addu'a ita ce wato ainihin ibada to da haka sai annabi Isa alaihi salam ce Allahumma ya Allah wanda idan muka duba ismullah ismul jalala na Allah za mu ga cewa wato ainihin daga ainihin alaha ya alihu ilahan alaha ya alihu ilahan to shi al'ilahu an gane ala wazani fi'al to ma'auni na fi'al yakan zo ana nufin mai ismin mafa'ul mun gane ba kamar firash kaga ala wazani fi'al mai ake nufi ai al-mafarush ismin mafa'ul abin shin fadawa kamar kitab ala wazani al da ake nufi al-maktub abin ne abin rubutawa to haka al-ila ala wazani al ay abin nufi al-ma'alu kaga ismul mafaul kenan to kuma shi al-ma'alu shine al-ma'bud abin bota abin bota shi yasa Allah ce wa huwa ladhi fis sama ilahun wa fil ardi ilah ay al-ma'bud shine abin bautar halittun da suke sama kuma shine abin bautar halittun da suke da suke kasa wannan kenan to da yace kuma rabbana ya ubangijinmu wannan kaga tabbatar da me wato shi rububiyya ga Allah subhanahu wataala bayan ya tabbatar da al'uluhiyya ga Allah sai kuma ya biyo baya wajen bayyana me ar-rububiyya dan me domin nuni akan cewa Allah ya zama ar-rabb domin shine mai yin komai shine mai halitta shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai amsa kira masu kira shine mai biyan bukatun dukkanin masu bukatu subhanahu wa ta'ala da haka ya zanto mai arrab kaga wannan batu ne mai bangaren mai tauhidul rububiyya to annabi isa alayhi salam ya ambaci ismin rabb bayan allah domin nuni akan cewa Allah ya zama arrabbu domin daman shine mai mai biyan bukatu masu bukata shine mai amsa mai roƙon masu roƙo shine mai amsa roƙon masu roƙo to saboda zantowarsa mai yin haka shine mai halitta shine mai rayawa shine mai biyan bukatun dukkanin masu bukatu to wannan sai ya bayu kenan Allah shi ya cancanta a kadaita wajen bauta shi ya cancanta a kadaita ne wajen bauta domin shi zaka kira game da bukatunka ya biya ma bukatunka shi zaka nema wajen matsalolinka ya warware maka su to tunda kowa ya zama haka to shi ya cancanta a matsayin ne a rika ta fuskar kadaita shi da wato ainihin bauta kadaita shi da wato ainihin bauta shi yasa mu ga da Allah cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin Allah ce ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta ta mini kaga sai ya ambaci batu mai na halitta da kuma batu mai na bauta kaga batun alkhalqa halitta Allah shine mai halitta wannan tabbatar da me da rububiyya to tunda shine mai halitta shi yake rayawa shi yake kashewa shi yake samarwa to kenan shi ya cancanta a kadaita da bauta da haka sai ce ne illa ya'budu sai kuma ya bayyana ababen da yake yi sai ce kuma shine mai yawan azurtawa shi yake azurta bayi to tunda shine yake azurta bayi kamar yadda shine yake halittar su to shi cancanta kenan bayi su ta da ainihin bauta haka da yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane ku bautata wa Allah ubangijinku wanda ya halicce ku kuma shi ya halicci waɗanda suke gabaninku domin dai ta bautar sai ya ƙara biyo baya kuma da batun a rububiyarsa ya ce Allah ya ja'ala lakum al-ardha firashan والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون cewa shi ya shimfiɗa ƙasa wadda kuke gine-gine a kanta kuke rayuwa a kanta sannan shi yake saukar da ruwa daga girgije wanda da wannan ruwan ya fitar muku kayan jin daɗi ababen marmari a matsayin mai arziki gare ku to saboda haka kada ku sanya masa ababen tarayya alhalin kun san shi yake wannan abubuwa to tunda kun sani to lalle sanin naku yana hukunta ku kadaita shi da wato ainihin bauta to da haka shine annabi Isa alayhi salam sai ya ambaci mai ismul dalala da kuma ismul rabb Allah da Arab rabb cewa anzil alaina ma'idatan minas sama to sai Allah subhanahu wataala ya biyo baya da bayanin mai amsa wannan roƙo da annabi Isa alayhi salam yayi shine sai Allah ce qala Allah inni munazziluha alaikum wato Allah ya ce ya kai annabi Isa alaihi salam lalle ni mai sassaukar da ita wannan ma'idar ce akan faman yakfur ba'du minkum saboda haka bayan saukar da ita wannan ma'ida dukkan wanda ya kafirce daga cikinku ya bijirewa abin da yake na gaskiya ya ƙi kaɗaita Allah da bota ya ƙi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala fa inni u'azzibuhu azaban lalle ni zan azabtar da shi wata azaba la u'azzibuhu ahadan min al'alami wanda ba zan azabtar da wani ba cikin talikai da irin ita wannan azaba ne cikin talikai na wannan cikin halittu na wannan lokaci an gane ba to anan Allah subhanahu wata'ala ya amsa addu'ar wato ainihin annabi Isa alaihissalam da cewa qala Allahu inni munazziluha alaikum lalle ni zan sassaukar da ita wannan ma'ida a kan ku inni munazziluha inni munazziluha wannan ita ce kira'a ta wato ainihin al'imam nafi da kuma al'imam asim da al'imam ibn amir nishari rahmatullah al-jami' kuma ita ce ta al'imam abu ja'afar min al-qurra al-ashara inni munazziluha alaikum sai zanto daga nazzala yunazzilu tanzila at-tanzil nuni game da mai sassaukarwa sassaukarwa mun gane ba al'imam ibn kasir da al'imam abu amrin al-basari da kuma al'imam hamza da al'imam al-kisa'i da al'imam yaqub al-hadrami da al'imam khalaf al-ashir su kuma sun karanta da inni munziluha alaikum inni munziluha ni zan saukar da ita wannan ma'ida akan sai zanto daga zala yunzilu zala ma'ana saukarwa lokaci ɗaya kenan saukarwa lokaci ɗaya kenan to waɗannan kirawoyin guda biyu idan muka duba za mu ga cewar nuni suke akan cewa a Allah subhanahu wa ta'ala zai saukar da ita wannan ma'ida ɗin a lokaci ɗaya shine inni munziluha alaikum a sannan kuma yayin da zai saukar da ita zai saukar da ita ne da yawa da yawa ba wai me kaɗan ba da yawa ta yadda za ta ishi kowa da kowa shine abin da kira'at inni munazziluha alaikum take nuni an gane ba domin da aka ce sassaukarwa kaga nuni akan me abin da yawa ne kira ba kaɗan ba shine inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum saboda haka dukkan wanda ya kafirce bayan saukar da ita wannan ma'ida daga cikin ku ba'du anan za mu ga dalil din a masa ne abban a masa bamma ya samu mai arrafa saboda an shafe mudafin ilai an shafe mudafin ilai to idan aka shafe a mudafin ilai amma ana nufin ma'anarsa to a wannan lokaci wannan dalil din aka mata bamma sai a ce ba'adu mun gane ba sai a ce qablu kamar yadda Allah ke cewa lillahi al'amru min qablu wa min ba'du wa yawma idin yafrahu al-mu'minu mun gane ba za mu ga cewa ai kaga akwai min wanda min min harful jar kenan tunda harful jar ne abinda zai biyo bayan sa zai zo mai majrur to amma abin da yasa ba'adu da qablu ba su zama majrur majrura ne ba saboda me saboda an shafe mudafin ilayhi gane ba to haka nan ma faman ba abu minkum dukkan wanda ya ainihin kafurta daga cikin ku bayan saukar da ita wannan ma'ida fa inni uazibuhu azaban to lalle ni zan azabtar da shi wata azaba a fa inni uazibuhu kaga bil iskan sannan ya zo a kira'a ta al-imam nafi' da al-imam abu ja'far min al-qurra'i ashar ashara Fabita thabita mutawatira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'inniya inniya fa inniya to duk abu ɗaya ne imma bil fath din wa imma bil iskan saboda wannan yawon din matsayin mai damirin mutakallim ce mun gane ba wato ah, wakiliya ce ta me ta me ta me yin me magana ta me magana da haka fa inni da fa inniya duk abu ɗaya ne u'azzibuhu wato zan azabtar da shi azaban sai Allah ce azaban wata azaba anan sai kawo azaban din bin nakira mun gane ba domin nuna mai girma girman azaba ce wata azaba ce mai girma da yasa sai kata mai bin nakira kamar yadda Allah ce walakum fil qisasi hayatun ya ul albabi la'allakum tuflihun lalle kuna da wata irin rayuwa kaga sai kawo ta mai bin nakira domin nuni akan cewa ta rayuwa ce babba ta musamman cikin kisasi in wannan ya kashe shi ma a kashe shi in wannan ya yi rauni a masa rauni in wannan ya yi kaza a masa kaza to na shi zai hana gudanar zalunci mai ainihin tsakankanin mutane to da haka anan Allah ya ce azaban bin nakira domin nuni akan cewa ta azaba ce wato ainihin babba ke sa ma sai ya biyo ba da cewa me azabar da ba zan azabtar da wani ba daga cikin me daga cikin talibi to anan za mu ga cewa fa inni u'azibuhu fa inni u'azibuhu za mu ga ai daga azaba azaba yu'azibu ya masdar zai zama ta'aziban ta'aziban kaman sallama yusallimu tasliman kaman farraja yufarriju eh tafrijan ba kaman kharraja yukharriju to amma da yace anan fa inni u'azzibuhu sai yace me azaban bai ce ta'aziban ba bai ce ta'aziban ba saboda me saboda shi kansa al'azab da at-ta'zib duk abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne shi yasa akan ce mai sallama yusallimu salama a ce kallama yukallimu kalama ka gane ba ai asali kallama yukallimu ta kalima sallama yusallimu ta salima amma sai a ce sallama yusallimu salama kallama yukallimu kalama mun gane ba saboda al-kalam da at-takalim duk ɗaya ne haka assalam da at-taslim duk ɗaya ne an gane ba saboda haka ka iya cewa al'azab ismu masdar wanda ana nufin ne masdar shine at-ta'zib fa inni u'azibuhu azaban la u'azibuhu ahadan min al-alamin azabar da ba zan yi ta ga wani ba daga cikin me wato ainihin talibai daga cikin talibai a nan na ce daga cikin talikai wanda idan aka ce talikai ana nufin mai wani bangare na halitta abin da yasa na ce daga cikin talikai saboda min al'alami ana ba dukkanin halittu ake nufi ba wasu bangare na halittu ake nufi amma an ba haka ba idan aka ce al'alamin ana nufin mai dukkanin halittu gaba daya da Allah ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya wadda ta kunshi yabo da girmamawa da jinjinawa ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin dukkanin ne wato ainihin halittu gaba daya dukkanin halittu gaba daya dukkanin halittu gaba daya shi yasa da fir'auna ce qala fir'aunu wa ma rabbul alamin sai annabi Musa ce me qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin fir'auna ce to meye shi ubangijin halittu din gaba daya sai annabi Musa ta shine ubangijin sammai da kasai da abin da yake tsakaninsu wato komai da komai to kenan kaga al'alamun ana nufin al'alamun ana nufin mai dukkanin halittu gaba daya to amma anan ana nufin wani bangare to sai ka ce mai talikai mun gane ba sai ka ce mai talikai kamar yadda Allah ke cewa tabarakallazi nazzala al-furqana على عبده ليكون للعالمين نظيرا wato albarkatun sun yawaita wanda ya sassaukar da alfurqan shine alqur'ani saboda yana rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya ga bawansa wato shine wa manzar islam domin ya zanto mai gargadi ga talibai kaga lil alamin anan ana nufin dukkanin halittu gaba daya manzo Allah an tura shi ne ga dukkanin halittu gaba daya har mala'iku eh har itatuwa har ruwa har kaza har dabbobi kaga ana nufin me mutane da da ainihin aljanna duk da yake suudi yana da risala da ya rubuta kan cewa shi manzo Allah an turo shi ne iyaka ga mutane ga ko kuma hatta mala'iku ma hatta mala'iku ma an ake shi zuwa gare su to suudi yana da risala akan ya tattaro maganganu an gane wato dai ashari shine magana cewa akan kawo al'alamun ana nufin mai wani bangare na halittu ba gaba ɗaya ba sannan kuma akan kawo mai al'alamun ana nufin mai dukkanin mai halittu gaba ɗaya to kenan kaga anan ana nufin mai wani bangare na halittu ba duka ba shi yasa wasu malami suka ce ana ana ana nufin min al'alamin ma'ana halittun zamanin halittun zamanin mutanen wannan lokacin haka al-imam suddi shi ma faɗa kamar yadda al-imam abu jafar tabari ya fitar cikin jami'il bayan an ta'awili al-qur'an duk da yake isnadin akwai asbab da nasa yake cewa anan ana nufin mai halittun zamanin mutanen lokacin su banda waɗanda suka yi ne suka bijire suka kafirce inda wanda suka bijire suka kafirce su za a yi wa azaba su za a yi wa azaba yace to shine abin da ake ainihin nufi fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alam to nan da Allah ya ce qala Allahu inni munazziluha alaikum lalle zan sassaukar da ita wannan ma'ida din gare ku to sai malamai suka tattauna shin an saukar da ita ko ba a saukar da ita ba wasu daga cikin malamai suka ce ba a saukar da ita ba kamar al-imam al-hasan al-basri rahimahullah kamar inda yake cikin jami'ul bayan an ta'awili al-qur'an bi isnadin sahih da kuma tafsir al-qur'an azim lil imam uh, ibn abi hatim rahmatullah al-jami cewa Allah ya bayyana cewa to zan saukar amma ga sharadin sharadin shine dukkan wanda ya kafirce to zan azabtar da shi azaba mai sunani azabar da ba zan yi ta ga wani mutum ba a lokacinsa sai dai wanda ya aiki irin nasa to da haka sai suka ce sun haƙura to wannan shi yasa ba a saukar da ita wannan ma'ida ne to haka mujahid bin jabal rahimahullah shi ma abin da ya tafi akai kenan kamar yadda yake cikin jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an wanda al-imam ibn kasir rahimahullah cikin tafsirul qur'an azim yake cewa isnadodi ne ingatattu zuwa gare su zuwa ga zuwa ga al-hasan al-basri zuwa ga mujahid bin jabal to amma isnadorin da suke zuwa ga mujabin dabar akwai matsala domin isnadin da ya zo zuwa gare shi wanda al'imam abu ja'afar ya fitar cikin jami'ul bayan a cikinsa akwai sufiyan bin wakiyar sannan akwai sharik an gane sannan akwai layth bin abi sulaym waɗannan duk suna da matsala sannan ɗaya isnadin kuma shi kuma akwai an ana ta abdul malik bin abdul aziz bin wanda mudallis ne yudallis ta zuwa isnad wanda shi ma isnadin imamu jafar ya fidda shi cikin jami'ul bayan kenan kaga wannan magana ta al-hafiz ibn ibn kasir rahimahullah duba ga waɗannan isnadodin da ya koro cikin tafsirul qur'an ta hanyar al-imam jafar zuwa ga waɗannan ta fuskar zuwa ga shi mujahidin jabar akwai abin duba amma ta fuskar al-hasan basari a maganar ta inganta zuwa gare shi to sai a sai ainihin al-imam ibn kasir cikin tafsir qur'an yace kuma abin da zai karfafa wannan magana tasu shine ba ba a samu ambatan ita ma'ida ba wajen su kiristoci ba su santa ba sannan babu ambatanta cikin me cikin littafin su na injila yace kenan da a ce ita wannan ma'idar ta kasance ta sauka to da zai zanto wani abu ne wanda za a ambace shi kuma ambato mai yawa zai zanto ta hanyoyi da dama ta fuskoki da yawa zai zanto abu ne wanda yake mutawatiri an gane ba in ji al'imam ibn kasir to amma dai a ƙarshe shi da kansa ya tafi ya rinjayar a kan cewa abin da yake ingantacce shine wannan ma'idar ta sauka ta sauka cikin tafsirin ƙura'an abu ta sauka an gane saboda za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ce inni munazziluha alaikum lalle zan sassaukar da ita wannan ma'ida din akan to kaga Allah yayi alƙawarin zai saukar to Allah kuma bai me bai saba alƙawarin sa inda yace wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada walakinna akthara an-nas la ya'lamun alƙawarin Allah Allah bai saba alƙawarin sa idan Allah yayi alƙawari na ni'ima to Allah bai saba tunda sabawa wannan tawaya ce amma idan batu ne na alwa'id alƙawari na azaba shine batu akan alwa'id to anan Allah yakan iya canjawa ya ce me ya yafe saboda canjawar anan ne karamci ne falala ce tunda batu ne na na azaba a yanzu misali idan mutum ya ce wani na maka alƙawarin zan baka kaza sai ya saba wannan yabo ne ko zargi zargi ne amma idan ya ce wani tunda kamun kaza sai na ɗaure ka kaga wannan mai alwa'i da wancan alwa'ad sai kuma daga baya cewa ne na yafe maka wannan yabo ne gare shi ko zargi yabo ne gare shi to daga bangaren alwa'i da Allah yake iya canjawa amma bangaren alwa'ad Allah baya saba to kaga nan bangaren alwa'ad ne alƙawari ne Allah yi na ni'ima gane ba sannan kuma abu na gaba Allah ya karfafa cewa lalle ne sauka ya ce inni lalle ni mun gane ba munazziluha alaikum kaga ya karfafa cewa zai saukar din saboda haka abin da yake ingantacce Allah ya saukar da wannan ma'ida din gare su wannan shine abin da yake ingantacce kuma shine abin da jama'a cikin mufassirin suka tafi zuwa gare shi kamar al-Imam Abu Ja'far cikin Jamil Bayan an ta'awili al-Qur'an shi ma ya tafi akan cewa wannan ma'ida an saukar da ita haka al-imam bagawi cikin ah, ma'alim tanzil shi ma ya tafi akan cewa wannan ma'idar an saukar da ita haka al-imam abu abdullah al-qurtubi cikin al-jami'u li ahkam al-qur'an shi ma ya tafi akan cewa wannan ma'idar an saukar da ita haka al-imam an-nasafi cikin madarikut tanzil wa haqa'iqut ta'wil shi ma tafi akan cewa wannan ma'idar wato ainihin ah, an saukar da an saukar da ita an saukar da ita haka al-imam Abu Hayyan cikin al-bahrul muhit shi ma ya tafi akan abin da yake bayyana zahiri wannan ma'ida wato ainihin an saukar da ita haka wato ainihin al-imam shokari cikin fatahul kabir haka siddiq hasan khan cikin fatahul bayan fi maqasid al-qur'an duk sun tafi akan cewa wannan ma'idar an saukar da ita da kuma shi kansa al-imam ibn kasir kamar yadda ya gabata cikin tafsir qur'an abin cewa abin da yake daidai ingantacce wannan ma'idar an saukar da ita kuma shine abin da jumhurul ulama Minan mufassirin suka ainihin tafi akai wasu daga cikin malamai kuma sun yi tawakkufi kamar irin su a shek ibn usaimin cikin tafsirul qur'an nasa a tafsirin samin shi ya zaɓi cewa ya yi tawakkufi amma wannan zance ne wanda ke mai rauni abinda yake daidai shine wannan ma'ida din wato ainihin ta sauka an saukar da ita kamar yadda shine zahirul qur'an kuma sannan asar sun zo daga ainihin magabata da suke nuni akan haka da wasu daga cikin ainihin hadisi ya zo cikin jami'u tirmizi da musnad al-bazzar da musnad na abi ya'ala daga daga ainihin ammar bin yasir radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce an saukar da ita wannan ma'ida din daga sama tana ɗauke da nama da kuma gurasa sannan sai Allah ya umarce su da cewa to kada su yi ha'inci sannan kuma kada su ce za su ajiye wannan naman da wannan gurasa inda yake cikin wannan ma'ida din zuwa gobe to da haka sai suka ci amana kuma sai suka ajiye wannan abin da aka hana su to da haka sai Allah ya rikida su ya mai da wasu suka zama birrai wasu kuma suka zama alal wasu suka zama alal to wannan hadisi za mu ga cewa marfu'an ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ta hanyar wato ainihin min tariqil hasan bin kaza'a al-qurashi al-hashim abu Muhammad al-basri kuma kan ce masa abu ali zuwa ga sufyan bin habib shi kuma zuwa ga sa'id bin abi aruba shi kuma zuwa ga qatada bin di'ama bin qatada as shi kuma zuwa ga khilas bin amr shi kuma zuwa ga ammar bin yasir cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce haka yazo marfu'an haka yazo ma cikin jami'ul bayan na al-imam Ja'far tabari haka tafsirul Qur'an to sai zamana sai aka sami humaid bin mas'ada shi ma ya rawaito shi zuwa gawa zuwa ga sufyan bin habib wanda wannan ruwaya ta humaid bin mas'ada tana cikin jami'ut tirmidhi ya rawaito shi zuwa gawa zuwa ga sufyan bin habib kamar yadda shi ma alhassan bin qaza'a zuwa gawa zuwa ga sufyan bin habib zuwa ga sa'id bin abi aruba zuwa ga qatada zuwa ga khilas bin amr zuwa ga ammar bin yasir a matsayin maganar sa mawqufan mawqufan cewa ammar ya ce a matsayin magana gare shi an gane to shi humaid bin mas'ada ya fi alhassan bin kaza'a karfin hadda da haka shi humaid bin mas'ada na daga cikin rijal ma na al-imam muslim abu daud at-tirmidhi nasa'i ibn majah banda imam bukhari amma shi alhassan bin kaza'a yana daga cikin rijal na al-imam tirmidhi al-imam an-nasai al-imam bin majah wanda mafi ɗaukakuwar matakinsa shine saduqun shine abin da yake da da yake al zahabi rahimahullah cikin al-kashifi ma'rifati eh, fi ma'rifati eh, man lahu ruwaya fil kutub as-sitta yace thiqa amma abin da yake da shine saduqun to ga Humayd bin Mas'ada ya saba masa wanda shi kadai kuma alhassan bin kaza'a ya kadaita wajen rawaitar shi wannan hadisin zuwa ga sufyan bin habib a matsayin mai marfu'an maganar manzo Allah maganar manzo Allah amma in banda shi din sun rawaito ne a matsayin mai magana ta Ammar bin Yasir kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya bayyana cikin Jami'ut Tirmidhi haka al-Imam Bazzar cikin Musnad al-Bazzar wanda yake mai suna al-Bahr al zakhar haka al-imam ibn asaki cikin tarihu majid dimashq haka al-imam ibn abi cikin al-kamil fi du'afa rijal duk sun yi bayani cewa al-hasan bin qaza'a shi kadai ya kadaita da rawaito wannan hadisin ga sufyan bin habib a matsayin mai marfu'an magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi shi yasa al-imam tirmidhi cikin Jami'in tirmidhi a kashe ce bai inganta ba sai mai kufa Eh, bai inganta ba sai mawqufan wanda kuma ah, wannan shine abin da yake daidai domin shi Sufyan bin Habib ya rawato gawa ga Sa'id bin Abi Aruba to da haka sai ya samu mutaba'a ta Muhammad bin Ibrahim bin Abi Adi ya masa tarayya kamar yadda yake cikin Jami'ul Bayan an ta'awili al-Qur'an zuwa ga Sa'id bin Abi Aruba zuwa ga tada zuwa ga Kiraz bin Amr zuwa ga Ammar a matsayin ne mawqufan magana ta shi Ammar bin Yasir magana ta shi wa ammar bin yasir sannan haka sai samu mutaba'a kuma ta ainihin abdahak bin makhlat wanda wannan mutaba ta abdahak bin makhlat wato ainihin ya yi wa shi sufiyan bin habib mutaba wajen rawaito hadisin ga wato ainihin sa'id eh, bin abi aruba وأن متابعة الضحاة في أبين مخلت الإمام آه، ابن أبي حاتم يا فد إتاتكن تفسير القرآن عليه شيماء مطعم موقوفا مجالة أمار بن ياسر سننسي متابعة كما عمرو بن أبي رزين عمرو بن أبي رزين إتما وأن متابعة الإمام الحافظ ابن أساكر يا فد إتاتكن تاريخ مدينة دمشق أمار بن موقوفا زواج شيء أمار بن ياسر to shi muhammad eh, bin ibrahim bin abi abi shi ya ji ne daga sa'id bin abi aruba bayan ya sami iftilali domin shi sa'id bin abi aruba ya dan samu matsala ta da a rayuwarsa to da haka muhammad eh, bin ibrahim bin abi adi ya yi ruwaya ne bayan ya samu wannan matsala da haka sa tana da matsala kamar yadda yahaya bin sa'id al-qattan ya bayyana da kuma al-ijli rahmatullahi Al jami kamar yadda yake cikin al-kawakib an na ainihin ibn al-kayyal da kuma sharhu ila da tirmizi na ibn rajab bin hanbali rahmatullah ala jami da kenan abin dogaro kenan shine ta fuskar ruwa shine humayd bin mas'ada zuwa ga shi sufyan bin habib da kuma abdahak eh, bin makhalad da kuma shi eh, amru bin abi razin duk yake shi ma fihi kala an gane kenan abin da yake daidai mawqufan ne magana ce tawa ta wato ainihin ah, ammar bin yasir sannan kuma ya zo cikin jami'ul bayan ah, ta hanyar da bin harun zuwa ga sa'id bin abi aruba zuwa ga katara bin bi'ama yake cewa an ambata mana cewa an saukar musu da ita ma'ida din sannan aka umarci da kada su yi ha'inci kada su ajiye abin da yake cikin ma'ida din sai gobe sai suka saba karshe aka rike su aka mai da wasu aladu aka mai da wasu to kaga wannan ruwayar ta hanyar yazid bin harun zuwa ga sayyidina abi aruba kaga ruwaya ce wadda take akwai ne akwai irsal wannan kaga sai ya nuna maka cewa abin da yake daidai game da wannan hadisin shine wasa ne a mawqufan magana ta shi ammar bin yasir wato magana ce ta shi ammar bin yasir to amma kamar abin da burhanuddin al-biqai rahimahullah ya faɗa ne cikin nazamud durar rahimahullah yake cewa duk da yake wannan abin da yake daidai magana ce ta ammar bin yasir maganarsa ce to amma suna da hukuncin maganar manzo Allah mawquf ne amma lahu hukumur rafa'i saboda a irin wannan ra'ayi baya shiga ba a iya ijtihadi a fada da ra'ayi dole sai dai an samu me abin ta hanyar wahayi imma daga alqur'ani ko daga sunnar ne sunnar manzo sallallahu duk da amma bai ce manzo Allah ne ya fada ba a bisa abin da yake mafi inganci to amma yana da hukuncin cewa manzo Allah ne ya fada yana hukuncin cewa ne manzo Allah ne ya fada in ji burhanuddin al-bukai rahimahullah cikin nazamud dura wanda wannan kuma shine abin da yake daidai sannan kuma da asar da suka zo daga wato ainihin magabata ya zo daga Abdullah bin Abbas ma yana cikin Jami'ul Bayan an ta'awili al-Qur'an na al-Imam tabari cewa an saukar da ita wannan ma'ida din kunshe da wato ainihin nama na kifi da kuma gurasa sannan ita ma'ida tana sauka duk inda suka sauka a lokacin da suka sauka to amma bai inganta ba shi ma saboda akwai ailatul aufi a cikin isnadin wanda kuma kulluhum du'afa eh amma dai akwai asar bayan wannan da suke nuni akan haka to shine qala Allahu inni munazziluha alaikum an saukar da wato ainihin ita wannan ma'ida to wajen bayanin cewa me yake kunshi cikin ma'idar to anan sai wasu ka ce eh abin da yake kunshi shine nama da kuma gurasa kamar yadda yake asadin amma bin yasir wasu kuma suka ce a abin da yake cikin ta shine kayan marmari kamar yadda yake a wannan asal na shi katara bin di'ama wanda na ambata wanda yake mursal din wanda yake an ambata mana wasu kuma suka ce a abin da yake cikin ta shine naman wato anishin ah, kifi da kuma gurasa kamar yadda yake a wancan asar din Abdullah bin Abbas wanda bai inganta ba to shine al-Imam Abu Ja'far at-Tabari cikin Jami'ul Bayan an ta'awil al-Qur'an yake cewa to abin da yake daidai shine ita wannan ma'ida din da tana dauke da abinci wannan abinci din zai iya zama nama ne da gurasa sannan zai iya zama mai kayan marmari da kayan ciye-ciye yace amma ayyana wa cewa dole sai an ce abu kaza ta kunsa yace wannan wani abu ne wanda saninsa baya amfanarwa sannan jahiltarsa kuma ba zai cutar da kai ba an gane ba abinda ake bukata kawai kasancewa Allah ya saukar da ita mai da ita wannan ma'ida din wannan shi ake so ka sani dan haka abin da ya faru abin da ya biyo baya me ya kasance na ita ma'idar mai ta kunsa tsawon kwano suke suna ci ya abin ya kasance sai zanto Allah bai ambata maka wannan ba domin ba shi yake so ka sani ba kamar yadda al'allama ibn ashur rahimahullah ya faɗa ka cikin at-tahrir wa tanwir yace shi yasa ko sai Allah ya takeitu akan saukarwa amma me ya gudana ya kasance a baya sai Allah bai ambata maka ba saboda manufar shine ya bayyana maka ikon sa kan mai saukar da ita wannan ma'ida din wannan shi yake so ka sani dan ya zanto abin lura abin wa'azi gare ka ya zanto sababin karuwar imani gare ka shine qala Allahu inni munazziluha alaikum a nan mun gane cewa yana daga cikin iko da ganin dama na Allah subhanahu wata'ala ya iya saukar da kayan abinci daga sama ga bayinsa kamar yadda ya faru game ga su waɗannan alhawariyun mutane na annabi isa alaihissalam kuma haka ya faru da ummu sharik kamar yadda yake cikin dala'il nubuwa lil imam al-baihaqi zuwa ga abi huraira ummu sharik sahabiya ta musulunta to sai ta buƙaci ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai nake cewa to wa zai rika ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ni ya sada ni da shi sai wani bai hure ya ce ni za raka ta ce to da haka sai suka tafi cikin ayar mutan sai nake cewa to amma barin ebi guzuri na ruwa saboda yanayin sahara da zafi sai ta a ba komai ba sai kin ebi guzuri ba akwai ruwa tare da ni sai ta da sai ta bi shi suka share yini suna ta tafiya can suka samu wuri suka tsaya sai ta bukaci ruwa ta ce to ina bukatar ruwa sai ce to a ga abinci da ke ce ai ba zan iya cin abinci ba saboda ishi ya kama sai dai na sha ruwa tunda ka ce kana da ruwa kuma kabin alƙalin zaka bani ka bani mana sai ce a'a ba zan baki ba sai kin zama ba yahudiya kin kafirce manzo Allah ta ce ni ko ba zan kafirce masa ba ce sai kin kafirce masa kin gama ce ni ba zan kafirce masa in dai akan wannan ne karka bani ruwa saboda haka sai ta rabu da shi tafi wajen raƙumunta ta kwanta bacci ya kwashe ta can sai ta ji sanyi a wuyanta mun gane ba a goshinta tana farkawa ko sai ta ga kula ta ruwa ta sauko daga sama ta ce ta ga ruwan da yake haskensa ya fi hasken madara daɗinsa kuma ya fi na zuma ta ta ce ruwa ta ce na sha wannan ruwan na sha na ƙoshi na yi guzuri ta ce ina gani kawai sai wannan sarkar ta ruwa sai ta tashi ta koma take tafiya sama take yin sama take yin sama take yin sama har ta ɓace ni sai wannan bai ya ce a ina kika samu ruwa sai na ce da shi Allah ne ya saukar min shi daga sama to haka ma ya faru ga ummu aiman shi ma yana cikin dalail nubuwa lil imam al-baihaqi ita ma ta yi hijira daga maka zuwa madina ta kama hanya tana tafiya sai ishirwa ta kama ta ta rasa ya za ta yi kawai sai ta ga wani abu daga sama yana saukowa yana saukowa har ya zo inda take sai daga ai ruwa ne ta sha ta yi tafin ta koshi sai kuma ya tafi sama kuma ta kara komawa sama mun gane ba wanda asalin hadisin yana cikin sayi muslim ta hanyar jabir bin abdullah game da ummu malik game da ummu malik takan daukan mai ta kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani mazubi to wata rana sai ƴaƴan da suka nemi ta ta ba su wannan kayan dadin da take kai manzon to kuma babu da ta koma kawai ta bude abin da take zuba manzon take masa ta ga abin a ciki sai ta kwashe ta ba wa yara sai manzon Allah ya ce ai in banda kin kwashe to da ko da yaushe zaki zo ka samu abin yana hanyar ne wannan yana cikin sahih muslim ta hanyar Jabir bin Abdul al-Ansari sannan ya zo cikin sahih Bukhari shi ma game da Khubayb shi ma haka ta faru gare shi Khubayb shi ma haka ta faru gare shi wannan yana cikin sahih Bukhari to kaga Allah ya yi wannan ga annabi Isa a matsayin mai mu'ujiza sannan kuma sai Allah ya sanya haka ga al'ummar manzo Allah a matsayin mai karama domin dama duk abin da yake mu'jiza ga wani annabi to yakan zama mai karama game da yin annabi kuma domin nuni game da mai fifikon wato ainihin manzo Allah akan dukkanin mai dukkanin annaba da manzanni abinda Allah ya sanya shi a matsayin mu'jiza ga wani manzo ga wani annabi sai Allah ya sanya irin wannan abin ga wani tsaye cikin mabiyan manzo Allah a matsayin mai karama gare shi dan nuna mai fifikon manzo Allah akan mai ragowar annabawa din wato ainihin da wato ainihin manzanni din an ganewa wanda wannan ya faru ina a sadin cikin batun isnadin sa akwai abin duba amma dai yusta a nasu inda nasin qur'ani ya zo da shi da sauransu an gane to wannan shine qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfuru ba'du minkum fa inni u'adhibuhu adaban la u'adhibuhu ahadan min alalamin ragowar bayani kan wannan aya gobe sai mu tsora sai mu ci gaba game da ayar ta biyo baya وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين